'yar uwata musulma kin ga nan inda Allah yake gargadi ki gode ma Allah a lokacin sai ya juna wa ƴan uwa Allah subhanahu wataala dan girman mahaifa sai ya ce wali walidai amma yar uwa a cikin wannan lokaci da kwai cikin mu wadda wallahi har ta shiga ɗakin mijinta bata san darajar uwayenta ba tana ma uwarta kallon wata banza banza ta fita kuma ba ta kokarin ta saka mata da alkhairi ƴar uwa lokuta da yawa uwarki ta kwana da yunwa yanke ki kwana a koshe da lokacin da ta kwanta a ƙasa ke kika kwana a kan katifa ‘yar uwa da lokacin da ke kike jin ciwo take fata ina ma wannan ciyan a ce a jikinta yake ‘yar uwa ba a jikinki ba ‘yar uwa in kina neman kissa ta soyayya kina neman ƙarshen soyayya ‘yar uwa bayan san Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa to wallahi ya ke da biki san darajar uwayenki ba babu wani soyayya da kika sani kuma biki san dadin duniya ba barantana kuma na lahira ba za ki san shi ba kuma yar uwata ki tsira da kanki ki gudu da kanki ke ma ya mace ce ke ma ya mace ce yar uwa na gaya miki a baya duk abin da kika yi Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama wasu zunububbukan zai tara miki kayanki a duniya sai lan gobe kiyama ya tona miki asiri da kwai zunubban yar uwa wanda tun daga duniya Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗauki mataki a kanki ya ƙaskanta ki ya wulaƙanta ki ya fatattaka ki ya ragargaza ki yar uwa babu kaman irin huquqal walidai da uwa saba wa mahaifa sun haife ki sun tarbiyyantar ki Allah ya rabba ki suka ciyar ki halal suka shayar ki haka suka ciru suka kullu uwa lokuta da yawa mahaifiyarki tana addu'a Allah ka ja da ranta rabba ki ki shiga hankalinki ko mutuwa ce sannan Allah ya ɗauki ranka saboda mai uwa ba ta so ki sha wahala ba ta so ki faɗa mugun hannun da ba za ki ji daɗi ba yar'uwa inda take miki fatan alheri ba ta wakanta mahaifiya amma sai aka wayi gari yar uwa kika zo ki kika fifita wasu mutanen banza yar uwa akan mahaifiyarki har ma wai sai kika zo ki kika yi wai ke uwa wai uwar ɗaki sururrukan ki ba wanda ya san daɗin ki da wahalar ki uwa sai wannan uwarɗaki ɗaki taki da kwai da yawa daga ciki uwa sunan ta haifa ne bata san ba me yake gudana akan yar ta yar uwa in tana so ta ji cikakken bayani to ta nemi uwar ɗaki ta san yunwarta ta san kishirwarta yar uwata ta san damuwarta kuma ga mahaifiyarta nan da rai ta zama zina ce kawai haka yar uwa ba wani abin da ta sani duk abin da ake so a nemi wannan uwa ta da ta sake za ki bayani a gurin Allah ‘yar uwa in biki tuba ba za ki bayani tun daga duniya za ki ga wulakanta za ki ga ƙasƙanta ba fata nake miki ba amma laƙadan ba shakka ‘yar uwa in biki koma ga Allah ba to wallahi kina cikin hatsari da haka kiyi gaggawar tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ki je ki yi kuka ki ɗaga kafin ƙafar uwa ki ‘yar uwa ki miƙa mishi bosa ‘yar uwa ki rinkumo tafin kafarta wannan tafuffukan kafa ta tafi, kofar ki ce ta aljanna ‘yar uwa ta musulma to akwai da yawa a cikinmu ba su san darajar mahaifansu ba ba su san darajar aure ba ba su san darajar ‘yan uwansu musulmai ba amma kuma da kin latsa su za su gaya miki ai sun san aljanna ta mai rabo ce to ‘yar uwa wani rabo gare ki a cikin wannan matsayi wallahi wuta ita ce rabanki ɗan biki tuba ga Allah ba yar uwa mi gaggawar koma ga Allah subhanahu wataala Allah iya nuna mana jarrabu da yawa ya jarrabe mu da wannan da wannan da wannan don mu tuba mu koma yar uwa Allah iya san kike nan da alkhairi ke kike gudun shi Don haka yake yar uwa ta musulma ki gaggawar tuba ga Allah ki nuna bakin cikinki akan abin da kika aikata in kin san kina ɗaya daga cikin masu munantawa mahaifansu masu sabawa mahaifansu masu sabawa Allah ki diba ki gani yar uwa wannan asma ce yar wa yar uwa yar uwa yar Abi Bakar radiyallahu anhu me tace yar uwa tace mahaifiyarta ta zo wannan mahaifiyata ta da ta zo ta uwa mushrika ce ta ce qadamat alayya ummi wa hiya mushrika fi ahd rasul sallallahu alaihi sallam. sai ta je ta ta kai tambayar ta ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ta nemi fatawa ta ce ya rasulullahi uwata ta zo ta wa hiya raqiba shin in wa salatu annabi sallallahu alaihi sallam zan yi zumunta da ita a matsayina na musulma ita kuma kafira Allahu akbar kidiba fa diga tsakanin mu musulmi da kafiri ƙarshen misali da sa a baki uwa a ce ai wance musulma ce wacce kafira ce zaki ce a ba ni ba ita zaki kokari dai ki mai yar uwa ki janyo hankalinta kan islama zaki dai gwargwado amma kuma kina baya baya ka ta jaki ki ke ma ta tuntsara ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata me na'am sali ummiki duka abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi tsakanin musulmi da kafiri to kuma ya kike gani ke yar uwa da kike musulma uwarki musulma ce take ashhadu anna la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulillah yar uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na'am ta yi biyayya ga uwayenta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wasaila al-insana bi walidayhi husna wa in jahadaka wa in jahadaka li tashrik bi ma laysa laka bihi ilm fala علم ilayya تطعهما fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun تعملون uwa kidi ba ta ga inda Allah ya bayani to kin gani Allah ya maida mata martaninta da tambayar da take wasiyar da Allah ya subhanahu wa ta'ala ga mahaifa mu kyautata musu mu bi su amma duk lokacin da take nema ta saki bar hanya duk lokacin da za ta saka ki ki saba wa Allah to a lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la ta'al al makhluq fi ma'siyati al khaliq nan kuma Allah ma farko in gaya miki ayar Allah Allah ya ce wa in jahadaka ta yi jihadi take kokarin da sa ki bar hanya ki saba wa Allah a lokacin babu biyayya ƴan uwa a lokacin babu biyayya Allah ya ce fala tuti'huma makomar ku gare ni Allahu akbar ƴan uwa fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun dan haka yake ƴar uwa ta musulma lokaci ya miki kada ki bari ya ƙure miki ki kukan nadama ki kukan baƙin ciki duk wani bala'i da kike gani ɗaya bayan ɗaya iya biyo ki duk wata masifa da ki basa kan gadonta ki duba yar uwa ki gani menene yake janyo miki wannan bala'i me yake haifo miki su wala Allah kina saba wa Allah subhanahu wa ta'ala mu duka muna saban Allah kina da manya-manyan kaba'irar zunub ko kuma kina cikin abin da ba mu ɗauke shi komai ba masu gudun-gudun in zunubai yar uwa su ne masu sabawa mahaifa ya kamata ki duba ki ga me yake kawo miki wannan matsaloli rayuwarki gaba ɗaya babu ci gaba daga wannan bala'i sai wannan masifa gaba ɗaya ke rayuwar duniya babu abin da zaki adasa a cikinta sai bakin ciki kada ki ɗauka irin bakin cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jannatal kafir ce dama shi yake jin daɗi yake samun nutsuwa a cikin ta duniya a'a ke gaba ɗaya babu wata ranar da zaki ce ai alhamdulillah ya kun gode ma Allah sallah kike Allah ya ebe miki albarka babu nutsuwa a cikin sallar mahaifanki kina zaune da su Allah ya ebe miki albarka kin rike waya kina tafira da waya za su yi ta miki magana sai ta yi kiran ki so goma mahaifiyarki biki ji ba ko kira ɗaya ko kuma kin ji ma kin kyale ta wai kawar da kike magana da ita ta fi wannan baiwar Allah da ta maida ki haka Allah ya maida ki ta maida ki ko uwa tana faɗi kina faɗi duka a cikin zamanin nan kar ku yi mamaki yan uwa da akwai da kwai wanda baiwar Allah da duk abin da uwarta ta gaya mata to in Allah ya so ya da kwai amsa a kusa babu girmama babu ganin mutunci ko kawar da kake jin mutuncin da kike ganin nauyinta za ki rangwamta mata wani abin za ki tunatar da Allah in ta gaya miki abin da bai dace ba amma za ki ji nauyin maida mata to da koi wanda basu maida uwayensu ba a matsayin komai wa iyazu billahi wallahi kin shiga uku kin halaka yar uwa in kin samu wannan matsala a cikin rayuwarki